Cibiyar binciken kimiyyar harsuna da fassara ta Jami'ar bayar Kano haɗin gwiwa da sashen nazarin harsunan Najeriya da na ƙetare na jami'ar ne suka shirya taron. Taron na mai da hankali ne akan batun ceto ƙananan harsuna da aka fi sani da 'yan gidan Chadi. waɗanda galibin su ake amfani da su a yankin arewa maso gabashin Najeriya zuwa ƙasashen da ke makwabtaka da Najeriya ta wannan ɓangare. Farfesa Aliyu Ma'azu da ke zaman daraktan cibiyar bincike kan kimiyyar harsuna da fassara ta Jami'ar bayar Kano ya yi ƙarin haske game da makasudin taron. abin da ake son a cimma a wannan taro wato yana da kyau mu sani cewa harshen hausa harshe ne da ya tsiru a cikin wata irin da'ira ta harsuna da dama zuwa yanzu ci gaban zamani ya sa akasarin harsunan da harshen hausa ya tashi da su ana ta ƙoƙarin mantawa da tarihi a kansu ko kuma ma ba a amfani da su wajen hidimar yau da kullum to wanda ya sa muka ce bari mu kira taron masana na duniya mai kokarin tattaunawa ta kallon harshen hausa a cikin waɗannan harsunan mun riga mun san matsayin harshen hausa a duniya kusan duk ƙananan harsunan nan kusan da shi suke dogaro amma dai muhimmin bayani shine so muke mai kokarin farfado da ƙananan harsunan da suke tattare da harshen hausa tare da sanin mahimmancin harshen Hausa a cikin harsunan duniya. Shugaban Jami'ar Bayar Kano Farfesa Muhammad Yahuza Bello ya yaba da rawar da cibiyar da kuma sashen koyar da harsunan Najeriya na jami'ar ke takawa wajen bunƙasa harshe. Yana mai jaddada cewa malamai da ke nazari akan harshen Hausa da dangoginsa na cikin jerin waɗanda ka iya cin gajiyar tsarin tallafi kan bincike da nazari na hukumar tetfan da ke tallafawa harkokin ilimi mai zurfi a najeriya abin farin ciki shine a nan najeriya a yanzu hukumar tetfan wanda aka zama hukumar tallafawa ilimi ta shigo da sabon tsari cewa waɗanda suke son su yi bincike su kai takardar su ta niyyar binciken da za su yi eh, na kowane fanni idan eh, niyyar da suka nuna eh, tana da muhimmanci wannan hukuma ta tarfan za ta ba da kudin da za su yi bincike saboda haka wannan wata dama ce da aka samu ta fada bincike a fanni daban-daban a najeriya har da fannin hausa wanda yake muna fata farfesoshi da sauran malamai da suke aiki a waɗannan fannoni za su yi amfani da wannan dama da wannan hukuma ta ta shigo da ita misali a wannan shekara ta wuce ta 2019 kungiyoyi 31 daga wani jami'a suka ba da eh, suka nuna niyyar yi goma sha uku sun sami tallafi daga wani hukuma su yi bincike jakadiyar kasar Poland a Najeriya Mrs. Joanna Tanaska. I think that such conferences foster relations between countries because people get to know one another. Ta ce taron manazarta irin wannan na karfafa dangantaka tsakanin al'ummomin kasashen duniya. Taron ya kunshi bikin karrama Farfesa Nina Poblak wadda ke koyar da harshen Hausa a jami'ar Warsho da ke kasar Poland. Abin da ya sa eh, na fara eh, karatun harshen Hausa eh, da farko mm, ina jin koyon harsuna amma bayan na fara koyon harshen Hausa na gane cewa harshen nan ya bani abubuwa da yawa don in fahimci mutanen duniya. A yau ne ake tsarin kammala taron kuma a fitar da sanarwar bayan taro. Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.